marabanku da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam. Ku zauna. sai zauna ka A zauna. A ni ka ce zauna. A Zauna. Aya to shike to shike. ku da zuwa barin To ba da shi ba da shi. Alhaji. kai fa mahaukaci ne ah, ba hauka bane alhaji na jika yarinyar tana kula da kai sosai tun farkon zuwa muke nan kai kana wani magana bari mana cewa ka za ta kawo gari Ya hanya. Ya hanya. Hello, hello. wato a nan kike eh a nan nake to gaskiya alhaji bura koma ƙasa to zo nan ka koma ka zauna a ƙasa ko a jale anan ne ke wallahi alaji wato wannan shine gidanki eh shine gidana alaji shine gaskiya ne yake yin kokari gidan ki yayi kyau eh. amma tunda kina tare da Alhaji zai baki wanda ya fi wannan <laughs> eh, kina so in baki wanda ya fi wannan <laughs> kake koyi mai fada ni ka tambaye ki so mana yana da kyau duk abin da kike so ki faɗa Eh, shi ai an zo wajen shi an gama inda harka akwai ne da akwai ta kai. wato irin yadda na zo na ga irin karɓar da kika yi mu wai bahaushe ya ce labarin zuciya a tambayi fuska to ni ba abin da zan tambaya amma na ga abin da na gani na gode da irin karɓar da aka yi kuma na ina so yanzu a baki gidan da ya fi wannan din Alhaji me zai hana ina so mana. <laughs> Eh, zan baki wanda ya fi wannan. Na gode sosai Alhaji. Babu mm. kuwa faɗuwa ta zo daidai da zama? Ka gani ma saura kwana biyar na tafi umara. Yarinya mai ibada. To kai ka ji fa? Ɗanka daɗe ai. Tunda ta za ta je umara. Mm. idan ta dawo sai kai kokari sai ka bata kujerar hajji wannan ai abu ne mai sauki kina dawowa kuma sai ki koma aikin haji gaskiya alhaji aya haka menene aiki ne ibarka ne aiki ne na lada to gaskiya na gode sosai wallahi na gode duk alhaji na kaunar ki sosai fiye da tunanin ki duk abin da kike so ki tambaye shi babu abin da ba zai iya miki ba kawai illa abin da muke so kawai ki so shi ki kaunace shi ki cire kowa a zuciyarki shine kawai abin da muke so ai matsayin alhaji daban a gurina matsayin wani kuma daban a gurina saboda haka kowa shi zai yi abin da zai kwaci kansa kuma to kai dai ka dai san dai abin gaskiya ne duk wanda ya allansa ya wanke kenan mhm. ka yi abin ta faɗa To ai ka san ai ina son Alhaji sosai ko haka ne Alhaji? <laughs> Ni ma na sani ai zuwa nan da muka yi na sani ni ma na ga alamu da yawa. Dan za mu sai dai in ce Allah ya ban mu tare. Amin Alhaji. Amin Allah. Amin. Ni a um, Alhaji. Dan mm, tambaye ka. Eh, ba komai ina ji. Wannan amma yana da cutar farfaɗiya ne. Wannan. Zan gaina karkarwa ina yana ɗan ban tsoro. Ah, wannan nan ba wannan. Hanyar ki za ta toshe. Wannan hanyar ki za ta toshe. wannan Alhaji ko ka san Allah Ni ko ya kai do Allah ai ina jin daɗi ka ji ina jin daɗi jimana ka ji tsayawa ka fahimce ni yanzu da muka je ai ni na dauka za ta wani cuccuɗe fuska sai na ganta sarai da ita <laughs> yanzu yau kana ji na eh. ban san irin daɗin da nake ji ba ma ni <laughs> dole ka ji daɗi ka gane yanzu ita wannan yarinya eh. in dai ba canzawa ta ba to in ka gaban aure ta ba kuma wani abu ne muƙaddari daga Allah za ta canza eh? Me kace? A ba komai. Oh. Sha nike kai ma ɗan ciki kwalta ne baƙin ma. <laughs> Ɗan baƙin ciki ko? Ni Alhaji ni gaba ɗaya ma magana da kake ga mu ne gaba ɗaya sai na ji ciki na ya sanyi. Na ɗauka yarinyar da muka je wajen ta irin soyayya ce za a je a yi tafi sha irin ta ɗan hole ɗin nan mu tafi. To Alhaji kawai sai na ji gaba ɗaya kai na nema ka danne a ciki. Kai. Alhaji. Kai wani irin sha sha sha ne? kai a tarihi ka taɓa jin ma wani ya ganni a wajen shashanci? Ni ba harka ban zana ban taɓa yi ba. Ba kuma ita ce zai ta kai ni burinta ba. Ni so nake yi in aure ta. Magana ce ta aure ba wai magana ba ce ta shashanci. Magana shashanci alhaji mutum yana iya juyawa kowane irin lokaci a To ni ban juya ba. Yawwa, ban juya ba. kuma yadda na ga wannan yarinya kamar yadda na gaya maka Ungwana. Allah eh, Allah Allah ƙara ma imani ka ƙara nauyin aljihu ka san Allah alhaji ai wanda yake tare da ita wallahi sai na kautar da shi na rantsi da girma Allah na kautar da shi alhaji ko ma wane ne <laughs> ko ai an gaba ai ai an gaba ai kana ji ka fa san fa ko wanda ta haife ni ba ta san ni ba kamar yadda ka san na rantsi da Allah kai <laughs> Allah ji. sake komawa za ka yi ba ta yi bacci ba zan ji ka ce ni na aiko ka an gama na ce a kwana lafiya an gama alhaji an gama na gode alhaji Allah ƙara Allah ƙara imani Allah ƙara kudu ne na ke na labaran labaran a ah, ah, ah. na riga na gano ga sani a gaskiya ban taɓa samun wata yarinya wadda ta shiga zuciyata na kamu da ƙaunata irin ki Ni ma haka, alaji ni ma ina son ka sosai. Amma shirya kowane ne wa alkawarin aure. Na ji magana ki. Akwai wanda kika yi ma alkawarin aure. Amma kin san irin yadda na kamu da soyayyar ki. ina son ki so ba na wasa ba kuma zan yi duk irin abin da na ga zan iya yi domin in ga na mallake ki a matsayin matata ta aure Alhaji ba zan yi maka ƙarya ba saboda akwai wanda na yi wa alƙawarin ba wai cewa ne ba na son ka ba ina son ka ni ban zaci cewa ka zo ne da maganan aure a tsakanina da kai ni kawai na ɗauka ka zo ne kawai mai soyayya da kai ha salma dama kina yin aikin banza kenan Alhaji ba haka nake nufi ba. To ya kike nufi? Baka fahimce ni ba. Abin da nake nufi shine akwai mutane da yawa irin ka da suke zuwa min da soyayya amma sai dai ta sha bamban da taka don kai ne mutum na farko da ka fara min maganar aure tsakanina da kai. Allah sarki. Salma, gaskiya yanzu ƙara nuna min cewa ke mutuniyar kirki ce, kuma ƙaunaki ta ƙara samun matsayi a cikin zuciyata. Ina son ki, kuma na ji daɗin maganaki. Ah, ni abin da nake nufi kenan. kuma ba zan ja da baya ba. Magana ta ta baya ita ce dai. Zan yi duk iya ƙoƙarin da zan yi domin in ga na mallake ki a matsayin matata. Ina so ki gano na Salma irin sanda da nake miki ko ta wace hanya sai na aure ki. Alhaji cewa fa kai fa ko ta wace irin hanya ya za a yi ka faɗi haka saboda ina saki alhaji ba zan iya yaudaran ka ba sai dai mai soyayya amma na riga na yi wa wani alkawarin aure ba zan iya saba masa ba amma ka ce ko ta wani hanya alhaji kar ka yaudari zuciyanka akan cewa lalle sai ka aure ni

Allah ya bani kyakkyawan saurayi mai sona mai ƙaunata. Kuma sannan sai Allah ya bani tsoho mai kuɗi kuma mai sona shi ma mai ƙaunata. In ga na kwashe duka biyu kenan. Gaskiya kin gode. Da ma a ce sauran mata ta samu irin nasarar da kike da ta sama. Su ma da sun ji daɗi. Kowace mace tana tare da nasararta. To amma kowace mace akwai lokacin da nasara ta daita. kin san komai akwai lokacinsa to Allah ya ba kowa nasa raba mun ka bane da ya baki ni ki san me Mun zan wuce gida da malai bari zan ga to sai kuma yaushe ke kullum sai gani in ta zuwa ke da ke ce shikenan wadan tsohon nan ke da zai barke sai an jima anti na gode da ziyara irin maganganun da na saki ma a wurin mitin ɗin na ai kai kanka sai ka yi mamaki. Haka aka faɗa min. Kai ɗin ma ai bai kamata a ce ka ka ka ka abin nan ba. Gyara da ka riƙe wuta. Dama makaho ai bai san ana ganin sa ba sai an taɓa shi. Eh? Daga ina? Wallahi daga gida nake. Kika zo wuri na? Eh. Alo? Ah, kai eh kai hakuri da zan kira ka anjima da Allah. Zan kira ka. Bari ma in kashe wayar gabaki ɗayanta. Me ya faru? Alhaji dama abin da yake tafa da ni shi da Allah na zo ne ka taimaka min kuma wata alfarma nake so a gare ka idan har za ka iya yi. Na farko dai da Allah, duk abin da kike so a wurina, kar ki ƙara min 'yan murya. abin da kike so a wurina na ki ƙara yi min ƴan murya ki ɗauka abin da Allah ya mallaka min naki ne abin da kike so gaya min zaki kurin ki ce kaza za a yi ko kuma kaza za a kin gane ai matsayin ki ya wuce ki zo ki min ƴan murya menene matsalar ki wallahi alhaji dama matsala na shine kuɗi nake so naira dubu ɗari biyar ina so zan ba ma ɗan uwana ya jajari ina zuwa ai magana ta ƙare kina son kuɗi naira dubu ɗari biyar to magana abin da za ki yi da su ba ni za ki gaya mawa ba kawai in baki kina bukatan kuɗi dubu ɗari biyar a wajena <laughs> Allahu akbar kabira wato dan baki san ki a wajena bane ba kina ji na kin rike account number ɗinki eh akwai ki turo min yanzu ma zan tura ki tura min yanzu ai eh. yanzu ki tura min ki je daga nan ma banki ki cire kuɗi kin sa abin da za a yi a'a nawa kike so dubu ɗari biyar to miliyan ɗaya zan baki ƙwarai kuwa kai kuma kar ki ƙara zuwa wuri na ki min ƴan murya gaskiya na gode alhaji ki tura shi yanzu na bari eh. saboda kar a yi ta na da kin san muna ma wayan ne kika shigo ni na mamace kan ma magana da muke <laughs> to bari yanzu in je zan biya ta banki yanzu zan tura maka akawun number eh, na gode na gode kar ki ƙara yin godiya kar ƙara yin godiya kina ji ba ko kuma <laughs> da yamma na gaya maki Alo? Eh wallahi baki na yi eh ka san da yake ni a nan ɗin dai a kawo min da yake sake sai rigima haka. Wallahi. Eh, to yara ne ba sa jin magana wallahi wata ce yar wani yaro matar wani dan aboki na ta ka. To kai labaran <laughs> Alhaji kana can kana ta yawo garari kawai cikin gari. Salama ta zo nan fa. to zan yi alhaji da hantsin nan ta zo ta same ni salama ta zo nan. kwarai da gaske amma wucewa za ta ko ina ciki kawai naga an buɗe gate ina waya a lokacin nan sai ga ta zo aiko tana zuwa ta kai yarinya ne, akwai ladabi da murya ta tausa wallahi ta gaishe ni na ji daɗi ta ce da ni abin da ya kawo ta dan Allah tana so in taimaka mata To, menene ne, menene ne? Matsalan kuɗi ne, na ce matsalan kuɗi kuma? Eh, me ya faru? Ga mata ai ba kai ba ruwanka da matsalar kuɗi. Na ga mata. Yo ai ko na fara nuna maka. <laughs> Shine ai. Ta ce da ni tana so za ta ɗan yi hidima za ta ba ɗan uwanta eh. jari. Na ce wai nawa kike so? <laughs> Tana gaya min sai na kyalkyace da dariya ne dariya na ce ke. Ai ba karma aikin kamar ba. Turo min akawun number dinki miliyan ɗaya na bata wallahi. Nawa? Miliyan ɗaya na tura mata akawun. Alhaji? Eh. Nawa ka bata? Na ce maka miliyan ɗaya na tura mata. Alhaji nawa ka bata? Miliyan. Yo ne Kai. bara Cikin kake ciwo? To ni tun da na ka ban sanka da farfadiya ba. Kai, farfadiya kake ne ko menene? Kai, gashi kuɗi. Alhaji, bai faru. Alhaji faru. to eh, ni ma sai ka san na tura ki gado me faru komai ma ai ya faru kai da wai menene wai no ka wata no ka wata miliyan daya miliyan ɗaya tun da rashin tarin ka ana ta wani lokacin ana wata tun da rashin ka ana cikin kyautar ka ni gaba ɗaya ba ta wuce dubu biyar ba ko shi kira da suka dubu dubu miliyan da ya kamata ni ana ji gaskiya ni wallahi da an shawarar an ba ta shige na ki ni gaskiya ni an jina wannan fa auren ta zanyi to kai auren ka zanyi in dauke naira miliyan ɗaya baka na me ka bari sai ka aure ta sai kai mata to ai yanzu shafa ta ne abin da ya rage Ta ce gidan wani ta ce a bata alhaji kai alhaji gaskiya ne alhaji gaskiya an sha da ni na sai da Allah alhaji wallahi sha da ni auren ta kai da za ka miliyan ɗaya ka bata da abin da zaka sai ka shawara da ni me yasa wannan baka shawara da ni ba labarin za a dala to in tambaye ka mana ni ban ma sani ba kan ma eh ai ko ka sani yanzu ka sani abin da nake so in tambaya shin wai kuɗin da ke gare ni tare da kai ne muke neman su na taɓa naka kuɗin ko kuwa nawa ne na ɗauka na baya wannan yarinyar abinda ba zan iya ɗauka in ba ta ba in cire raina ne kawai in ce gashi shine ba zan iya ba banda ikon wannan ka gane ka tsaya matsayinka ita ma ta tsaya matsayinta in kana da wata neman bukata kai ma in ka faɗa ma in zan iya zan mata ya kace irin wannan ne yanzu ina da matsala hawan jini ya kama ni to na so je sai magani wa lafiya launa zo na wajen wannan magana ce ta samu ne hawan jini to tsaya ya sauka idan ya sauka sai a san sai mu je asibiti ai ba haka ake shan magani bari ya sauka sai mu je asibiti ni zan ni ka ka ba asibiti zan je asibitin sai magani to dan huta bari mu ci abinci jinin ya ƙara sauka sai ka je asibiti labaran kai fana wani ana jinani jinani ta kasan ne hatsari da tirela na rantsi da ana gagamai ta kasan ne hatsari na rantsi da Allah Wai, wai shi ne damuwarka? To, ji da Allah ji mana, ka san abin da zai faru gobe? To, ka yi Ka sa ranka a inuwa, kuma bakinka kanan kafar ka kakka da in ji maganar da ta wajen wani. Ka yi alkawari. To, kana ji na? yau din ma da wata rigar za ka koma kuma da kuɗi a sama. Wace agogon na wani yana wajen gyara. Duk sai to gyara gyarawa za a ba kuɗin gyara koko a baka kuɗin sabo. Inda wani a bani ko Shi alaikum assalam wa rahmatullahi wa yaya a bara man wata magana ne shine eh ne na zo tabbatar da ni hakan take kamar yaya a bara an ce wai kana son wata yarinya yan nan bayan layi wai kai za ka aure na yi laifi ne ka zo ka yi min faɗa ubana? Ko ba laifi kai ba, yarinya nan fa budurwar abokinmu ce, kuma wallahi ni da ya gaya min har rigima muka so mu yi da shi ba. Shi ne na ce ba za mu zo mu je hakan ne. To sai aka yi min. Kai hakan ne ba ba girman ka bane ba mutuncin ka bane yarinyar nan ba wani mutunci ne da ita ba. Amma shi batun ai yana da mutunci ko? Ba na gaya mar ai, na gaya rabu da ita amma a baba ai naka naka ne, ni na na sani kawai, ne, rana da abu. To jina abinda nake so da kai. Ka daina ƙoƙarin shigar da kanka cikin ruwan da za ka dafa kanka da kanka. Wurin wasan makahu ba bakin rijiya ba, magana abokanka ku tsaya kai da abokanka ku yi ta kar ka sake shiga cikin hurumina idan ka kuskure ka sake sa kafa a cikin hurumi na to ran nan zaka gane kura ka ji abin da na gaya maka ba amma ban yi dan kai ya kamata da abin da na gano na ba daidai ba kai gaya maka ai ina ce ka canza ka zama uba na ai oh kai dana ne ko to ka tsaya a dan kar ka sake zo da wannan magana ba irin wannan magana ya kamata ka yi ka ji abin da na gaya ba ta cika bani gaɓotar banza gaɓotar gobe kawai ka taso ka zo min da magana da ba ta shafe ka ba to ni abokinka ne Salamu alaikum. Salamu Sannan da fito. Wani abu kike ne? Wallahi bacci ne ke yi. A tun da kin samu kuɗi, ya kina samun kuɗi, dole ki bacci ai. Dole ki bacci. tunda kin ta kin ta ko miliyan ɗaya dole ki bacci ke fa baki da matsala na lura da ke gaba ki ɗaya baki da matsala kin je kin samu alhaji daga kin nemi abu kawai kina tura mai akawun nan ba zai tura miki sai dai ki ji alat a cikin wayarki ki kakan ki ta yanke saka daga tsaye kuma ga baki ɗaya kin yake tare da alhaji na rantsi da Allah bai taɓa bani sama da dubu biyar ba bai taɓa ban sama da dubu biyar ba ni kuma gani ne <laughs> matsaloli ne suke damuna matsaloli iri-iri su ne suke damuna kaga kana ta zuba sai ka ce ayan kurna kana kokobarewa sai ka ce mai farfadiya eh. ka shigo min ban baka ma tsaya a can ba ka shigo min har kofar ɗaki na to me matsalan ka yanzu ga yamu da na tsaya a nan ma ai ki gode ma Allah da na tsaya a nan wajen da ko ciki kika shiga ni zan iya minki akan wannan kuɗin kuma ina da matsala ne Gaya mun matsalan ka yanzu. Kuma kin ce na wani dotsi ya kama ya farfadiya ki je ki duba ki ga awal tiya kasa yaki. Ai kin san duk wani abu da ka gani a rayuwa akwai wanda kake kake ko koyi da shi. Ni dai yanzu ya meye matsalan ka gaya mun? Matsala ta guda ɗaya ce. Allah kuma ya sa ki dubi da idan rahama da idan daraja. Wallahi matsala ce da ni dubu ɗari da ashirin nake ne a wajen lada kin ji matsalan nawa wallahi da sai ki kuka na rantsa da Allah kan matsalan amma dubu ɗari da ashirin kawai nake neman za a waje. Allah ya saki bani. Shi ka? Shi ne ya kenan ba matsala an gama. Amma ka samu. Na gode Allah ya saka da. Mm. Ina samu. Bari da ɗauko kashi zan baka. A <laughs> ah, shi ke ba wai ya gode. Yana so ki ai Ya yi ma da halin. Mm, bari da ɗauko. Je ki ɗauko. <laughs> Allah ke wace ki. Yana so ki. Ya yi ma da halin. Kan jiki da surar. Ya yi ba da hannun kiki ban kuɗi. <laughs> sai ki rika cin kuɗi ko kin ƙara da kamar ɗan iska kuma da ni wani wani wani shawara ki <laughs> fito da kuɗi kawai za ki fito da kuɗi